Amin, Allah ya saka alkari. To tambayar mu ta farko yau ta zo daga Abbas Abubakar Yahaya daga Kaduna yake cewa malam da Allah menene hukuncin crypto a musulunci? To, wannan crypto ah, wanda <clears throat> a yanzu ake ta maganganu a kansa su ne dai wannan bitcoins da ake ta cece kuce ah, wasu su halatta wasu su haramta wadda kuma ɗabi'a ce ta duk wani abu sabo in ya zo dole ne a samu saɓani wajen bayaninsa musamman ma in ya zan wani abu ne wanda yake a kunshe a dunkule a ɓoye ba kowa ne ma zai iya sanin hakikaninsa ba to dole a samu saɓani wajen hukuncinsa shi wani abu da ake mu'amala da shi a yanzu wato ana kiran shi wani kuɗi ne da aka kirkira wanda shi yake shi ake harkar da shi a abin nan shi kuma kudi wanda aka sani kudi ko dai ya zanto kudi ne wanda abu ne wanda a karan kansa shi yana da daraja kamar zinari da azurfa kudi ne kuma a karan kansa yana da daraja kaji za ka sayar da shi za a saya a biya ka ko shekara nawa ka ajiye shi ba zai zama ba kuɗi ba ba zai zama mara abu mara amfani ba kuma duk inda ka je a duniya mutane za su kalle shi a matsayin abu ne mai daraja kuma zai maka amfani wannan shine asalin kuɗi shine azab wal fidda daga baya kuma aka zo aka samu al-awraq abin nan al-naqdiyya da ake cewa waɗannan takardu na kuɗi aka samu irin su dala su euro su naira da sauransu su riyal su dirham wanda duk takardu ne su a karan kansu ba su da kima wato ba su da wata daraja wani takarda ta riyal ko ta dala aka baka ita ita a tsurarta ba za ka ce wani abu ne wanda ko ka dafa ko ka aji ko ka abin nan ya samu daraja sani saboda abin nan dinsa da ya samu bakin da ya samu daga gwamnati ta yadda cewa kuɗi ne Ah, gwamnatocin duniya sun yadda dala kudi ce gwamnatocin duniya sun yadda euro kudi ne sun yadda ah, abin nan ah, riyal kuɗi ne inda ka je da waɗannan an san kudi ne naira gwamnati ta fitar da ita a matsayin kudi kuma ta yadda a kudi ne ko ina ka je an kudin ƙasa kaza ne saboda kaga ya samu daraja ne saboda wannan kariya da yake da ita <coughs> ta gwamnatoci kuma inda ka je mu'amala da za a yi maka mu'amala za masa mu'amala kudi ne kaje za ka canza dala ko ina kaje za a kalle ta a zuwan cewa kuɗi ne saboda gwamnati ce ta fitar da ita daga central bank na kasar shi yake fitar da da kuɗi kuma shi aka ba ta wannan daraja da kuma alama ce ta cewa wannan ƙasa mai cin gashin kanta ne har tana da kuɗinta to in aka zare mata wannan goyon baya da kariya ta zama takardar banza yau da za a ce amerika ta, sanar cewa yanzu ta soke dala a matsayin kuɗi yanzu a gundu wanda kake da dala baka da kuɗi to wannan ko nawa ka tara ba za ka dauke shi ba zai maka ba kamar zinari da azurfa ba ba zai maka amfani ba saboda mai saboda waɗanda suka yadda kuɗi ne yanzu ƙasar da ta yadda kuɗi ce ta soke kuma duk duniya dole ta yadda da wannan sokewar haka nan naira yau inda ce central bank zai sanarwa cewa naira yanzu ba kuɗi ba ce zaka ko nawa ka tara a naira ba za ta amfani ka ba ba ka eh, abin nan jika ka sha ba ba za ka dafa ka ci ba ba za ka yi wani kyautatta ba sai dai ka nemi inda za ka kona ta ko ka binne saboda kaga ta zama maka kaya marar amfani saboda haka shi kuɗi ko dai ya zanto eh, a karan kansa yana da daraja ko kuma ya zanto akwai wata jiha akwai wasu da suka fito da kuɗin wato wata jiha ce da aka yarda da ita take da take tsaye da kafafuwanta ta fito da shi ta ce kuɗi ne kamar naira kamar dala kamar da sauransu to amma su waɗannan bitcoins galibi ma waɗanda suke fito da su a san ko suwaye ba sannan har zuwa yanzu ba kasashe nawa ne ma ake cewa sun yarda watakila a ce germany a ce sweden a faɗi wasu 'yan kasashe a ce su sun yarda za su karɓe su a matsayin kuɗi su ma kuma ba su ne kuɗin ƙasar ba suna da kuɗin su na kasar illa iyaka za su yadda kai ta'amuli da su wajen saye da sayarwa wanda sun yi haka ne su kun saboda haraji da za su karba daga kamfanonin da su ta'amuli da su yau in suka ga dama suna ce sun fasa yau in suka ga dama suka ce sun fasa shikenan ta fasu a su ba wato shi wannan bitcoins bai samu bai samu darajar da kuɗi ya same shi ba bai samu darajar da kuɗi ya same shi ba ba za ka iya kiran shi kuɗi kai tsaye ba saboda wasu yan tsirari da ba a san ko suwaye ba sun ce mu mun yarda za mu yi mu'amala da shi a matsayin kuɗi amma har yanzu bai zama kuɗi ba tunda dai bai zama abinda za ka kimanta abubuwa ba shi kuɗi yana zama wasi ne wato kamar shi ne yake shiga tsakanin abubuwa yana musu daraja kana da wani abu kana so ka yi musanya da wani abu to nawa ne kuɗin wannan nawa ne kuɗin a faɗi kowanne sa shi ne kuɗi kuɗi ko wanda zai baka kimar abubuwa dole ya zama yana da stability nau'an ma dole ya zama a wani mataki yana iya tsayawa a wani abin nan ba kawai ya zama kamar kadara ba yau a ce ya hau gobe a ce ya yi rufto ya yi ƙasa da yawa naira tana tashi amma za ka ci cewa tashin da take yi ba irin eh, na bitcoins ba naira in tana naira abin da ɗari a ce ta koma ɗari hudu da ɗaya da biyu da sauransu shi ma wani alama ce dai ta ta girgizar tattalin arziki ba ba alama ce ta lafiya ba to amma shi wannan yanzu nan za a yi hu kamar iska yanzu nan kuma zai yi hu ya yi kasa to wannan ba zai zama kuɗi ba da za a iya darasta abubuwa da shi ba sannan kuma yau ba za ka zo ka shiga kasuwa ka ce kana da bitcoin a sai maka kaya ba ba wanda zai saurare ka saɓanin in ka ɗau euro ko ka ɗau dala ko so aka kwatanta shi da dala da euro da waye wannan akwai kuskure a ciki waɗannan kuɗi ne da an san daga ina suka fito kuma duk an yarda da su a matsayin kuɗi in kana da su kana da kuɗi duk inda ka je ka ɗauka ka bayar kuɗi ne amma yanzu dan kana da bitcoins ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga wani complex abin nan shopping complex kana so ka yi sayayya ka gama sayayya ka ce wa mai abin nan ga bitcoins ina zan tura maka ba zai <laughs> ba zai saurare ka cewa zai bani kuɗi na kaga yanzu bai zama kuɗi ba to sannan kuma in ka ce kadara ce kadara ce shi a matsayin kadara ake cinikinsa sai a sayar a sayar a sayar ita kadara wani abu ne da za ka amfana da shi ko da ba a saye shi ba kai za ka amfana da shi yanzu kana da kadarar gidaje ko a saya ko ba a saya ba za ka amfana da kayanka kana da kadarar motoci ko ba a saya ba za ka amfana da kayanka za ka hau za ka yi kyauta da su eh, kana da kayan abinci kadara ce za ka ci za ka kyauta amma sai za ka kisa saya me za ka yi da shi nambobi ne ka ka ba wani abu sunan shi bitcoin za ka dauko ka ajiye a gaban ka ka ce wa yaranka ku ɗauko min bitcoin ɗin su ɗauko ba wani abu ne kawai lambobi ne na matsa matsi to kaga ba za ka iya kiran shi kadara ba shi kuma har yanzu bai samu darajar kuɗi da samu da har yanzu za ka ji cewa wani kamfani ya yadda yana karɓarsa gobe in ya ga dama sai ce na daina karɓarsa ba a ranar da za ka je wani kamfani ce daina karɓar dala ko daina karɓar euro ko daina ko a nan cikin ƙasa najeriya wani kamfani ce daina karɓar naira naira tana nan a kuɗi dala tana nan a kuɗi riyal yana nan a kuɗi amma shi wannan abu ne wani abu ne da in wani kamfani ya ga dama tunda harka ce kamar mai kama da caca-caca in ya ce ya karɓe shi shikenan sai abin ya yi tsada in ya ce ya janye shi kenan sai abin ya yi collapse kaga mukamara akwai kama da cace cace a ciki shi yasa wasu daga cikin malamai suke da ɗarɗar har yanzu akan abin musamman ma kasancewar wani abu ne da da wasu waɗanda galibi waɗanda suke fito da irin waɗannan harka wasu ma ba a san su ba kawai ganin abin ake iska a fitar da dukkan wata sanarwa a fitar da wasu shafuka na intanet da sauransu a ce ga inda zaka buɗe ka shiga ka kai ma ka zama ɗaya daga cikin ka saya kai ma ka zama ɗaya daga cikin diloli ko masu masu masu harka akan wannan abu in yau in yau aka cuce ka ba ka za ka je ka kai kuka ba wanda zai gaya maka ga wani ofishin su nan da zaka ka je ka kai kuka ka kai kara ka cike takardu kamar yanzu mu'amalar ka da banki in wani abu ya faru wajen transaction zaka ka je ka koka kuma a bibi abin a da maka da shi wannan abin ko da su rubuta a takarda za mu yi kaza za mu yi kaza shirme ne wa mutum nawa ne ya san yadda zai bi ma har har su yi masa sauraka akwai akwai akwai wani nau'i na mukamara shi yasa za ga wasu daga cikin malamai ba su halatta shi kamar kamar abdullahi bin bune sheikh abdullahi bin bune cikin manyan malaman fiqo yana daga cikin wanda suke ja akan sa kwarai da gaske akwai sheikh abdulrahman nasir barrak shi tawakkufi yayi ya ce shi ba zai iya cewa komai gaskiya halal ko haram ba tunda wani abu ne wanda har yanzu akwai akwai duhu a ciki na karanta makala ta dr haisam Ah, haisamul haddad ina jin ah, wanda ya dogon bincike a kansa shi ma karshe da ya tafi akan cewa abu ne yana kama da caca so za ka samu cuta a cikinsa tana da yawa tana da yawa wani ya ce ai rashin sanin yadda ake yin abin ne zai sa a cuce ka ta daman harka mai caca ko wanda bai iya ba dole zai ta gama da hadari amma duk abu a shari'a in mukhadararsa tana da yawa wani ka'ida ce ta shari'a duk abu in haɗarinsa yana da yawa gararinsa yana da yawa cuta tana yawan shiga cikin shari'a ba ta ba da damar wannan akwai akwai abin da aka sani sunan shi garar sunan shi khatar in dai abu na mu'amala ne yana da haɗarurruka a ciki to shari'a ba ta halatta shi to wannan kuma abu cike yake da haɗari yanzu nawa ne suka shiga suka wasu su samu wasu su rasa wasu su yi asara kuma masu asara su suka fi yawa akan masu masu cewa sun samu so ni na fi karkata zuwa ga cewa wani abu a tsaye a dube shi ranar da ya zama kuɗi kasashen duniya da suka karɓe shi a matsayin kuɗi to watakila a tsaye a sake dubawa a yi bincike a kansa amma a yanzu yadda yake dinnan da yadda damfara ta shigo yanzu ka ji wasu ƙasashe ma ana bi ana kama su yanzu kamar china china daga sha aka fara abin 2009 to yanzu china yanzu china ana ana kama masu wannan harkar cryptocurrency saboda saboda cututtuka da suka shigo ciki to kaga don abin ya zama na wani tarko ne da za a rika cutar jama'a bai kamata a yi saurin cewa ba halal halal ne yanzu yara da yawa sun zama yan yahu yahu saboda harkar wannan bitcoin ta harkar bitcoin kuma sun zama yan yahu yahu suna satar kudaden mutane a cikin account kaga duk wani abu ne wanda ya kamata a dube shi yayin da ake fatawa akan abin nan Allah samu dace